makasudin ranar shine faɗakar da al'umma da kuma wayar da kansu dangane da muhimmancin farar sanda da makafin kan rike a hannuwansu domin ya zama manuni ga sauran al'umma cewa mai rike da sandar na bukatar taimako na musamman idan an gansu a kan hanya a tsaya sai su wuce da dai sauran ire-iren abubuwan da suka jibanci yanayin da suke ciki har ila yau a wannan ranar makafi kan isar da sakonni wa gwamnatoci game da matsalolin da suke fuskanta kamar yadda mai kula da harkokin kungiyar makafi shiyar arewa maso gabas malam iliya adamu ya bayyana a kuma na zo in dan amfani da wannan dama in isar da koke mu musamman mu da muka fito daga wannan arewa maso gabar mafi yawa mutane sukan yi maganganu akan irin yan gudun hijira da abin da tsaro rashin tsaro ya shafe su amma ba su cika magana akan nakasassu ba musamman makafi to ni na kira gare su ya kamata su san cewa akwai makafi wanda irin wannan matsaloli ya same su wanda irin wannan ya faru da su ba su ma san yadda za su yi ba kuma ba a kula da su ba a yin magana su ma gaba daya kuma muna jin labari za a kafa hukumar da za ta kula da za ta farfado da wannan arewa maso gabar zan yi amfani da wannan dama kuma har yanzu su samu a cikin wannan kwamiti daga bisani na ji ta bakin wasu makafin ga abin da suka ce sunana ibrahim musa ni ne shugaban haɗin gwiwa na kungiyar makafi bangaren matasa na nan arewa maso gabacin north east kenan babban kalubalen da matasa suke fuskanta musamman a nan arewa maso gabacin suna fuskantar rashin kulawa daga al'ummansu da kuma gwamnatoci ana samun matsaloli kamar wasu irin matsaloli saboda al'adu da wasu irin tunane suna goyon baya na barace-barace matakar ba a ba da gudunmawa da taimako da ya kamata sa yara ƙanana makarantu a ba su ilimin da ya cancanta da su a ba su kulawa domin abin da aka ɗauka kawai banda baran nan ba abin da wanda yake da laruran makanta zai iya yi so wannan babban ƙalubale ne su kuma gwamnati duniya ta sani cewa na kasasu sun je paralympic sun yi kokari sun ciyo gwalagwalai da sauransu a kasanmu najeriya sun mekin kasanmu wani abu na na alfahari da haka idan aka ba su dama a fage da dama insha allahu rabbi za su iya tallafawa kuma da taimaka gurgudu. Good point. Sunana a Isha Adamu, wannan rana muna bikinta Allah ya kawo mu, Allah ya sa mu Allah sa mu wanye lafiya. Sai na fita na yi bara na nemo, dan sayan sabulu da omo abinda zan ci in sha dare da rana. shine damuwata Allah sa mu gama lafiya shi kuma a nasa jawabin na marhabin gwamnan jihar Bauchi barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya bada tabbacin duba koke-koken da makafin suka gabatar masa ina so in tabbatar muku cewa wannan ranar farin ciki ne gare ni saduwa da na yi da ku an bani koke-koke wajen guda takwas idan allah ya yarda da ni da shugabanninku za mu zauna za mu yi shawara a ba mu sunan mutum guda wanda za mu naɗa shi mataimakin gwamna na musamman a kan harkar gaji a gani na wannan ita ce hanya mai a'ala da za mu samu mu shawo kan dukkan sauran matsalolinku idan mun naɗa shi to kuma za mu zauna da shi mu yanke shawara akan hanyoyin da za mu bi don mu kawar muku da waɗannan damuwowinku da aka lasarta mana a nan. Abdulluhan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.